litinin takwas ga watan Ogis shekara ta biyu kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su bayan da gwamnati ya yi kari kan kudin gazol a ranar 1 ga watan Ogista, shugaban kasa ya yi wata ganawa da kungiyoyin fararen fula komi ganawar ta kumsa ku biyo mu ku sha labarin ma'akuntan jihar agadasa sun tsara wani babban taro kan yaƙi da amfani da kuɗaɗe ta haramtacciyar hanya muna tafi da ƙarin haske a cikin labaran a rahoton na musamman za ku ji yadda wato dokar nan da ke kare ƙungiyoyin da ke kare hakokin dan adam ke tafiyar da ayyukan ta a ƙasar niger masu barkanmu da yau idan ba ku manta ba ranar ɗaya ga watan august ne gwamnati ya yi ƙari kan farashin man gazola dukkan faɗin ƙasar niger a dalilin wannan ƙarin a ranar sudu da ta gabata game da ƙungiyoyin fararen fulla ya yi wata ganawa da shugaban ƙasa goma biyo bayan ganawar tasu gadai isa garba mai kula da yada labarai a ƙungiyar tunan lafaj a cikin firarsu da suke na tugazibo Haɗuwar mu ta shekaran jiya da shugaban ƙasa wanda muka tattauna akan ƙarin farashin man gazuwal. Shugaban ƙasa ya gana da mu a matsayin mu na ƙungiyoyin fararen hula. Ya ba mu bayanai dangance da abin da ya sa gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Kafin haɗuwarmu da shugaban ƙasa mun tattauna da masu saye inda suka nuna muna ƙarin farashi ne da bai kamata ba. Shugaba ya ba mu ƙarin haske wanda minista da kuma ƙwararru da suke kula da wannan fanni na man fetur suka kawo muna wani hasken. Amma sai dai ni gaskiya ban gamsu ba da bayanan da suka bayar saboda ana iya zama ba a ƙara farashin man fetur ba. Ana iya ɗauka waɗansu matakai waɗanda ba sa kawo illa. advenir babbar kungiyar emsu sundu mai fafutukar kare 'yanci da mutuncin kasar nijar ta gabatar da raskunar gwagwarmiyar da ta tsunduma a game da batun satin mutunci da ta soma tun daga lokacin da aka kafa wannan kungiyar a cikin sanarwar da kungiyar ta fitar ta yi jan kunnen gwamnati da ya gaggauta janye dokar nan ta kara kudaden kayayyakin masarufi musamman maman gazuwar gadi abdullahi sai daya daga cikin mambobin a cikin firarsu da rafikatu tahir. Gwamnati ta fara da kiran masu ruwa a tsaki da ke kula da zamantakewa. Sai dai wannan haɗuwar bata ba da sakamako ba mai gansarwa da amsoshin da suka dace. Shi yasa muka zana cewa ya zamanto dole al'umma su tashi su tsaya domin sa gwamnati ta janye. Shi yasa Movement NCC ya ƙara da nanata sa na farko na taron jerin gwano na nuna rashin amincewa a duk faɗin ƙasa kan wa'annan ƙudurai uku na gwagwarmaya na ɗaga matakin ƙarin farashi nan nan take ba tare da wani sharaɗi ba na biyu matakan da suka dace kan matsanarciyar rayuwa da maci maka da farashin su suka haura da kashi ashirin zuwa kashi ɗari biyu da ya danganta da kaya na uku kuma mun ƙara ta rashin amincewar mu da kasancewar barkan da kuma buƙatar tafiyar ta nan take haka zalika a zandar ma dai kungiyoyin fararen fillar sun fitar da wata sanarwa dangance da batun tattalin arzikin kasa da kuma yadda magabatan jihar ke tafiyar da kudaden da gwamnati ya tallafa ma jihar da su ga dai karin haske daga bakin sadat alhaji iliya ɗaya daga cikin mambobin kwamitin na kungiyoyin a cikin firarsu da zarar bukar Fiye da shekara ɗaya kenan da muke cin karo da hawa farashin kayayyaki, tsadar rayuwa sai ƙara amari take yi. Abin da ya shafi sayar da dusa a nan akwai matsala, wanda da farko ya shafi kwamitin da aka ɗora na sayar da wannan dusa. mun yi la'akari babu ƙungiyoyin fararen hula a cikin wannan tsari a nan zandar babu wata ƙungiyar karkara da aka saka a cikin wannan aiki su ne suke cin karansu babu baka suna wa 'yan kasuwa da ma'aikata waɗanda ya kamata su amfana da wannan taimako ba sa amfana amma sai dai duka da tsadar rayuwar da muke ciki sai muka ga ba zata ba tsammani gwamnati ta ƙara farashin man gazuwal mun yi la'akari ribar man fetur bai amfanar kowa de pétrole ne profite à personne. ma'aikatar da ke tattara bayanai a bangaren kudade na ci gaba da ba hukumomin jihar agadar tsoro kan illolin yin amfani da haramtattun kudade da kuma saka jari cikin al'amuran ta'addanci fahimta da kuma gane ma wannan annobar ita ce ma'anar wannan babban zaman taron na wayar mahamharar kai kamar yadda tahir hassan shugaban cibiyar ya shaida ma musa mamman Euh, Muna son a ce masu ruwa a tsaki sun samu makamai da suka dace don su gane wannan annobar da kuma yaƙe ta. Halatta haramtacciyar kuɗi annoba ce da ta addabi ƙasashe da dama, annoba ce da ke sanadin koma bayan tattalin arziki da zamantakewa a cikin ƙasashe da dama. Mu ba ma so a ce 'yan ta'adda sun dabaibaye ƙasar mu da haramtacciyar kuɗi. Ƙazamin kuɗi kuɗi ne da ya fito daga babban laifi. Akwai laifuffuka 23 da ke kawo wannan ƙazamin kuɗin. Dukkanin ayyuka da ke fito da haramtaccen kuɗin nan su ne cin hanci, ta'addanci, fataucin miyagun ƙwayoyi, duk abin da suka samu a hanyar waɗannan ayyukan haramtaccen kuɗaɗe ne da suke shiga cikin tattalin arziki da ke maida shi baya da kuma sakamako kan zamantakewa da tattalin arziki cikin ƙasa. Muna so a ce hukumomin Agades sun gane kamarin wannan annobar ta yaya za a gane ta, ta yaya za a yake ta, wa ya kamata a tuntuɓa idan aka samu irin wannan al'amarin. kasuwa ta kaka ne kungiyar samfayen za ta kawo ta ta gudunmawa wajen kyautata ma masu wato yanci na wucin gadi a bangaren tuki shine maudu'in wani zaman taro da sabuwar kungiyar masu gidajen tukin motoci wato ta kasar nijar ta gudanar toyi abdulkader mamba ne a cikin kungiyar ya bayyana cewar wannan kungiyar za ta yi fafutukar kare 'yancin masu gidajen koyon tukin motocin kamar yadda shaida ma alamin washar Wannan kungiyar an kirkire ta ne ta hangen bai daya domin shayo hankalin masu makarantun koyon ƙa'idojin tukin mota. Kafin mu zo bisa wannan zaɓi, mun kai shawarwari ga ofishin minista mai kula da koyar da fasaha, inda kamar yadda kuke gani akwai gyaran fuska da yawa da ya kamata a kawo a matsayin a matsayin mu na masu koyar da ƙa'idojin tukin mota. Idan muka duba a Afirka ko a duniya, a Nijar ne kaɗai muka fi samun yawan ɗarurrukan ababen hawa. Ya kamata mu sake halayya a kula da ba da horon wanda zai kasance a cikin tsari. cin zarafi a ɓangaren jinsi a cikin makarantu wata matsala ce da ke ma hukumomin jihar Agadez a ƙwarya musamman ma da ke kula da al'amuran matasa. Domin shawo wannan matsalar mahakuntan jihar suka tsara wani ayarin wayar da kai zuwa ga al'umma kan illolin wannan al'amarin a Ciro Zirin. Muhammad Basiru ɗaya daga cikin mashawartan jihar kan batun na matasa ya ma Ahmed Filan ƙarin bayani. Euh, Yau muna ciro a cikin tsarin yin yawon wayar da kai kan cin zarafin jinshi da muke yi tare da ɗalibai da iyayen ɗalibai da ma'aikatar kare yara domin wayewa mutane kai kan cin zarafi da kuma ɗaukan ra'ayinsu kan mu ke kawo shi sai kuma mu yi ƙoƙarin ganin yadda za mu ciwo kan shi tare da ma'aikatar mu don mu wayewa matasa kai ne tunda akwai cin zarafi da dama a cikin makarantu ana samun cin zarafi da ke tsakanin malamai da ɗalibai wani bi malaman na yi wa 'yan mata barazana don su yi amfani da su su ba su wannan kuma cin zarafi ne da yake ta kamari a nan ciro shi yasa muka zo makarantar don mu waye musu kai on est venu à l'école pour le sensibiliser domin shawakar gingimun da ke tasowa tsakanin manoma da makiyaya a wannan lokacin na damana mahakunta da'irorin tanda da tunuga a gundumar gaya tare da sarakunan gargajiya sun soma jiya wani ayarin wayar da kai a cikin ƙauyuka guda goma na yankin nasu asimu abarshi shine shugaban wato gundumar ta gaya ga ƙarin hasken da ya ma fadil alo Taron zagaye ne da muka shirya a cikin tsarin rigakafi akan rigingimu tsakanin al'umma na karkara musamman makiyaya da manoma. Za mu zagaya garuruwa wajen goma a cikin karamar hukumar Tunugar da kuma wasu garuruwa goma a cikin karamar hukumar Tanda domin kowa ya kawo gudunmuwarsa a cikin gundumar gaya a cikin wannan yankuna biyu da yake samun rigingimu da har wata yake kai da asarar rayuka. Ya zama cidas a zauna tare tsakanin manoma da makiyaya kowa kar ya shiga haƙƙin wani akwai hukumomi da sarakuna da hukumomi na shari'a duka suna nan domin gyarawa a cikin sauki mu dakata dai a bangaren na damar ta bana inda gundumar dogon dutse ta samu wani tallafi daga gwamnati da kuma abokan hulɗar shi ma'aikata ta gidan gona na da magunguna na miyagun kwari da za ta iya tunkarar dukkan wata bullowar da zo su kamar yadda rabiu a barshi daraktan ma'aikatar ta gidan gona na jihar ya shaida ma abdulaziza dan yuma Gwamnati tare da tallafin abokanan hulɗarta ta kawo wa ayyukan noman garin Dogon Duci tallafi musamman ma ga ƙauyuka masu rauni da daminar bara ta shafa. Akwai hatsi, akwai dawa, akwai wake, akwai gujiya, akwai ƙuriga da riɗi. Wa'annan irin ana shifka su ne a wuraren da aka maido ƙasa. Duk dai a tsarin shirye-shiryen lokacin noma, ƙarfin sashen ma'aikatar da ke kula da kashe ƙwari ya kai na hektar 160. Ma'ana muna da wani adadin magunguna da zai ba mu damar yi ma hektar 160 magani akwai wasu gundumomi da suka sayi magunguna misali gundumar ɗan kasari da ta sayi litar 340 na maganin kashe kwari. hanyar da ke bi daga cikin garin Rifa zuwa gundumar Boso kwata-kwata ta lalace musamman ma a wannan lokacin na damina. in ji mai bima shugaban da'irar ta boso wannan rashin kyawun hanyar ya sa manyan motoci da ke jigilar kayayyaki kwashe kwanaki biyu zuwa uku maimakon ɗaya wajen isar da kayan hakan kuma ya sa farashin na kayayyakin ya karu a cikin kasuwa kamar yadda mai bima shugaban da'irar wato malam kyari bulu ya shaida ma gidi abdulrahman za mu iya cewa hanya alhamdulillah saboda yanzu haka akwai motocin da ke saman layi suke nan ga zuwa garin difa kamar matsalar da muke samu idan aka yi ruwa in ya kai wani milimita hamsin haka gaskiya wani bisa an yi kwana uku hudu kayan layin ya daidaito sai dai layin shi inda yake kamar akwai direbobi wanda su sun jima a zonakin da suka san waɗansu hanya da suke kwantar ne dole ne wannan matsala hanya yake samu tasiri bisa abubuwa na cimaka saboda hanya lahiya launi za a gani buhun abin da bai wuce kilo hamsin ba za a iya kai shi naira ɗari biyu ko ɗari uku garin boso mai yanzu yanayin hanya ba ma kowane mota bane ke iya ɗauka kuma mota da zai iya ɗauka masa an yi ta negosiyan shi na dole sai ya ƙara farashi suke bai iya ɗauka inda ya kamata ya ɗauka kiran da gare mu gaskiya zuwa ga hukumomi kira ne babba in akwai hali mu gaskiya muna da bukata kama muna a yi muna hanya gudron wanda za a kama daga kinca indi ya wuce daga tumur ya ta yi boso kenan mu idan aka muna wannan gaskiya zan iya cewa abin da ya sha harkan tahiya ba a sake samun problem yanzu kuma sai rahoton namu na musamman domin kare hakokin ɗan adam da kuma inganta su gwamnatin ƙasar niger ya amince ma wata dokar da ke kare hakokin masu kare 'yancin dan adam ranar 20 ga watan yuni na shekara 2022 a cewar garba ilu almuktar shugaban kwamitin na ƙungiyar fararen fula masu kare 'yancin ɗan adam wannan dokar wata babban cigaba ne ga ƙasar niger ga dai cigaban firar tasu da alamin washar Shugaba a matsayinku na masu kare hakkin bil'adam ta yaya wannan dokar take kare ku? Wannan dokar da farko tana tabbatar da tafiyar da aikinmu, saboda a yau bamu da shakku a waɗansu muhawarori ko kuma waɗansu ja'in ja da ke saka matsaloli a game da waɗansu dokoki. Wannan doka ta zo ta ƙarfafa muna gwiwa. Wannan dokar tana kare mu, amma duka da haka muna da matsalar fahimtar waɗansu muhimman abubuwa na wannan dokar. Su ayar doka mai namba goma sha biyar, goma sha shida, ishirin da ɗaya, ishirin da hudu. waɗanda kamar mayar da agogo baya ne amma daga ayar doka mai namba hudu zuwa goma sha uku ana bayyana mana alfanu sai dai ayar doka ta goma sha shida tana cewa idan mai kare haƙƙi idan ya ci karo da 'yancin ƙasa wani abu ne da ke da sarƙaƙiya sai alƙali gwamnati ne yake iya yanke hukunci a kai mu abin da muka so a ce alƙali mai shigar da ƙara shine yake da wuƙa da nama ba mu da wata matsala da mai shigar da ƙara amma dai mun ce ya kamata alkali ne yake ɗaukar hukunci na 'yancin tushe wani irin sakamako ne wannan dokar take tattare da shi sakamakon da muka gani akan wannan doka shine a waɗansu lokata akwai matakan da ake kawo wa basu da haske gaskiya ne akwai doka amma idan ba a yi hankali ba za mu kasance kullum tare da alkali koyaushe saboda babu gamsassun bayanai. Idan batun 'yanci ne na ƙasa gwamnati ya kamata ta yi bayani dalla-dalla. Gaskiya dai bayanan da ba a yi ba suna iya samu cikin rudu. Wani irin amfani ne wannan dokar ke kawo ma ƙasa kamar ƙasar mu ta Nijar? Amfanin wannan dokar dai ne Nijar tana ta kwato abin da ta rasa. A yau Nijar tana shiga cikin tsari na ƙasa da ƙasa akan batun 'yancin ɗan adam da 'yanci na tushe. Abin yabawa ne amma sai dai ya kamata a sake yake duba waɗansu abubuwa a waɗansu bangarori duka da yake ba ma iya yin komai idan batun ƙasa ne da yake wani lokaci idan aka gamu a talabijin muna magana sai wasu su yi tsammanin za mu yi kace-kace ne da Nijar a bisa abin da ƙasa da gwamnati take yi. Nan muka zo ƙarshen labarin sashen Hausa a huta lahiya.